Bismillahir Rahmanir Rahim. Bin abin da zuciya ke so, kashi na uku. Momi ta ce, Alhaji dan Allah ka dinga yi mata a hankali. Don't tell me rubbish Maryam. Abba ya daka mata tsawa da sai da ya sa ta yi shiru ba tare da sani ba. Cikin fushi ya ce, I said don't tell me rubbish Maryam. Kwari kullum ina fita neman dan na wadata kuke da yayanmu. Na bar miki duka yaran nan amana. Ke kina nan kina lalata Rahima? Babu wanda Rahima ke gani da daraja a duniyan nan. Ba ta ganin kowa da gashi aka. Ku you imagine? sai dai mai gadi ne zai kwaso mata kayan da ta shanya which I'm very sure that ba ma ita ma ta wanke su ba kina gidan nan tare da su kin kasa ta ta yi sallah me amfanin ki to a matsayin ki na mahaifiyarta an gaya miki rahima yarinya ce har yanzu Allah zai tambaye ni daga ni har ke kan kan yadda muka ba ma wa'annan yaran tarbiyya ya nuna mata dukkan su sadiqa da kansu ke kasa ganin ran abba ya baci yana ma momin fada which of course sun san cewa she deserve it abba ya ci gaba da cewa yaran nan mata ne idan ba mu ba ma rahima tarbiyya ba in ta aure me za ta ba ma nata ƴaƴan iye wani irin hali kike so ta je tana nunawa a gidan mijin nata an ga miki za ta dawoma tana rayuwa da mu ne dazu da rana a wurin aiki amina ya same ni da magana da ya min zafi ya min ciwo amma na san alkhairi yake nufi da ni da bai zo min da magana ba idan shiru yana saukan ajiyar zuciya sannan ya ce shiru yana sauke ajiyar zuciya sannan ya ce yau zai taho aiki ya biya ta school din ajiye su Aisha da Hafsa a school yaga driver ya sauke Rahima tana sanye da jins. fada da t-shirt sai dan fice cingele a kanta rabin gashinta a waje a gaban ki na ta yi shiga kamar yarinyar arna ta tafi makaranta haka baki hana ta ba idan kin san ba za ki iya ba ma yaran nan tarbiyya ba zan je na aure wacce za ta basu This children are my life gift din da Allah ya bani ne in har na zan fita nema na barki da su ba za ki koya musu abin da ya kamata ba wallahi zan iya saka ko nawa ne na aure wata mata in har ta yarda za ta yi na'am ta ba ma yara na tarbiyya na gaya miki faɗa ga momi ya shiga yi ta san halin mijin nata tsaf kaifi ɗaya ne wallahi kuma zai iya aikata hakan babu abin da ta tsana a duniya kamar kishiya a hankali ta tsuguna tare da kama hannun kama hannun shi tashi da dika ta yi ta ga wurin a hakan ya sa sauran yaran ma duk suka tashi suka yi ɗakin su cikin damuwa sosai momi ta damƙe hannun abba hankalinta na kallon fuskar shi ta ce na yi kuskure baban siddiƙa amma ka yi haƙuri ka gafarce ni zan gyara ka gafarce ni don girman allah kar ka ce za ka ƙaro aure saboda tarbiyyar yara ba ga su sadiƙa ba ba ni ne na ba su tarbiyya ba duk ni ce ko to ka yi haƙuri don Allah ta yi shiru tana kallon shi ganin yaƙi kallonta har lokacin bala'in bayyane a kan fuskarsa yana ta fashe ta fashe da kuka mara ƙara sosai ta yadda yaran ba za su ji irin kukan nan ba mai karya zuciyar miji cikin kuka ta ce na yi kuskure na yarda na yi kuskure alhaji ina son rahima da yawa ne ina son yarinyar na sama da tunaninka sai yasa bana iya mata faɗa burina a duniya nan shine komai yarinyar take so ta same shi shikenan burina ban san naga tana cikin damuwa ko cikin bakin ciki yayin ta kyaranta suke yi ta yi ta kuka kai ma faɗa kake mata kullum ta yi ta kuka ni in ban jata a jiki ba abin zai mata yawa shi is too small kowa rahima kowa rahima mi rahima rahima kaza rahima dai kaza ni kaɗai momi take lallaɓa ta na jata a jiki ta sanya ta murmushi amma ku yi hakuri ba zan ƙara ba na yi kuskure mijina ka yafe mini ta fashe da kuka sosai ba karamin tsosa zuciyar abba kalaman da suka yi ba ya kasa daurewa ya juya kalle ta ganin yadda take kuka ya sa ya sa hannu ya dago ta ya ce tashi ki gabar kukan nan haka nan yi shiru ya zaro da ita a gefen shi hannu ya sa kan fuskar ta ya share mata yayin da ta sa tafin hannunsa ya kama hannayen ta ya haɗe su waje guda Cikin wani yanayi na damuwa ya ce, You are getting me wrong, Maryam. Baki fahimci magana ta ba. Listen to me. I appreciate irin irin son da kike yi a tsakanin ga Allah da kike ma'autan mu. Ni ma ina son Rahima sama da tunanin ki Fadan da nake mata dan ta gyara ɗabi'unta ne. Yaro ba zai dinga kuskure ba, ka dinga mai dariya kana nuna mai yayi daidai ba. In kai hakan ka cutar da yaron kake yi. I know daman as you as the mother ya kamata dinga samun kwanciyar hankali da happiness a wajen ki. wannan baki karya ba abin da nake kokarin nuna miki annan shine ki dinga sa ta tana yin writing rahima ta daina fita babu hijabi babu mayafi haramun ne a musulunci tana bayyana surarta idan wani abu ya same ta fa idan surarta ya burge wani da bai da niyya mai kyau a kanta fa ya mata fyaɗe fa kin yi wannan tunanin kin hana ta rashin kunya sannan ki dinga sa tana sallah akan lokaci a duk lokacin da su sadiqa za su yi riki dinga sa su dukkan su ba ita ta je ta kwanta ba su je su yi girkin tare gyaran gida tare wanki tare su dinga all house chores tare tare yarinyar nan babu abin da ta iya kin ga hakan bai dace ba kin gane nufi na yanzu yayi magana yana shafa kumatunta da ya dan murmushi gida mai kai ta yi ita ma tana murmushi tace haka ne zan gyara i promise you dan dan zinare na zaka ga canji dan dariya ya ce ina son ki saboda kina daukan gaskiya i'm sorry na miki ihu a gaban yaran mu kin ji ki yi hakuri i was angry then zinariya ta girgiza mai kai ta ce ba komai ya wuce motsi da suka je sa suka wai ga rahima ce ta fito sanye da wani dogon pink hijab da ta duma a hannunta idanunta sun yi jajar ta duk ruwan alwala dora fuska abaye ya ce shimfiɗa da duman ki hau ki yi sallah ki gama ki zo wasu sabbin hawaye ne da suka zubo mata ta share tana kallon abban ta ce dan Allah abba karka da ke ni kaji dan Allah please abba na wani bakin kallo da ya mata bata san lokacin da ta shimfiɗa da duman ba da gudu ba ta hau kai ta ta da kabarin sallah ganin ba bata ma da nutsu okay ganin bata da ma nutsuwa ta kabbara sallah ganin ba mata da nutsuwa yasa abba ya ce ki nutsu ki sallan nan da kyau kallon mami da ke gefen shi duk da yi wani iri kala duk yi wani irin kala tana kallon rahima da ke sallah hannu yasa ya janyo ta fuskar sa ya kalle ta kalle da ta yi murmushi ta mai murmushi ya san ta damu ne ya ce kawo min abinci na ci ki kira min yara na su fito mu ci tare da zarar na ci zan yi wanka na tafi study room yau zan yi kusan rabin dare a can akwai wani kes da nake aiki a kai da mai kai momi ta ta shiga ta ciki da kiran yaran shi kuma aban ya mai da hankalin shi kan sallan da rigima take yi ganin tana yi komi da kyau yasa ya dan soke ajiyan zuciya ya shiga yi mata addu'an shirya da canza da canzawa a ransa fito wasu sadiqa ya sa ya juya yana kallon su kicin duk suka yi har da momi suka shiga fito da kulolin abinci da tire bajewa suka yi a kasan babban falon momi ta fara sabin abin su kafin ta zubo ma yaran sallama sallar yi mata ta jingina da kujera tana kallon su duk dai kallon tausayi ta ba abba mumi ta yi ta ce don allah ka yi haƙuri abban su aikin aikin tuba ku a wata ba za ki kara ba ko yana ma momi kai ta yi tana shara waye tana turo baki burmushi momi ta yi ta kalli abba ta ce ka gani ba za ta kara ba waya ba ma abban ki hakuri a hankali cikin murya kuka tana kallon abba ta ce kai hakuri abba ba zan kara ba burmushi momi ta yi tana washe hakura tana kallon fuskan abban da ya daure ba tare da ya ce mata komai ba ta ce yawa autana da kuka abban ki hakura ba ma yayin naki yayin naki hakuri suma ma kallon su kamar yadda suke kallonta hawa yana zuwa daga idanun ta share ta nan tace ku yi hakuri murmushi sadiqa ce tace ya wuce murmushi momi ce tace yawa oya oh, zo wajena kamar jira take da sauri ta tashi ta zo ta fada jikin momi tana rera kuka a hankali abu bai kara cewa komai ba ya ci gaba da cin abincin shi yana jin su yadda momi ke lallashin ta sai da ya gama sannan ya tashi ya fita daga ɗakin daga ɗakin motar shi ya je ya buɗe bayan wani babban leda ya ɗauko na tim pastry shop baki ɗaya ɓacin da rahima ta sa shi yasa ya manta da tsaraban da ya siyo musu sannan ya dawo ɗakin momi ya bawa sannan ya yi corridor don zuwa wanka ganin ana gab da kiran magrib ice cream ne a cikin momi ta bude murmushi dai ta ciro biyu ta mika wa rahima da ke jikinta ta ce iye kin ga ice cream ɗinku je ki saka a freezer yayi kankara kaman ya fara narkewa an masu sai ki ɗauko ku sha a hankali ta sa ta amsa ta tashi ta yi wajen fridge sanan momi ta ciro ɗaya da ta miƙa wa sauran yaran duk karɓa suka yi ba su ce mata komai ba don idan da sabo sun saba komai abba ya kawo na rahima double ne nasu daidai sa afiriza freezer ta ta dawo zama ta yi kusa da momi ta yi lamu akan hannunta a hankali momi ta ce na zuba miki rice din ki ci ne wa momi kai ta yi tana yin tsina fuska ko kaɗan ba ta son cin abinci abincin ma baya mata tes a baki yanzu shirin momi ta yi tana kallon ta sannan ta ce an kira magrib sai ki je aiki na ki jira ni zan je wajen abban ku yana mata kai ta yi ta tashi a hankali ta yi ɗakin momi duk ta yi wani irin laushi Wani babban bedroom ne haɗaɗɗe ne, everything looks absolutely neat. Ɗakin sai kamshin turaren wuta ya ‘yan Maiduguri ɗakin yake yi. Mata biyu ne sun ci gayu sosai wayarin wani materials iri ɗaya da aka musu irin gown ɗin nan da ake kira Dina gown. Mai ruwan gold sun ɗaura head black shi ma sun yi kyau kowace ta sanye da makeup akan fuskarta. Tsaye suke kan wata magidanciyar mata da ke zaune kan kujerar gaban makekin haɗaɗɗen miran kwalli da ke ɗakin. ɗaya daga cikin su na mata ɗaurin kallabi murmushi matar ta tana kallon matan biyun ta madubi yadda suka dage ɗaurin suke mata ɗaya daga cikin su ne da ke left side ɗin matar ta ce ummi kin yi kyau wallahi sosai murmushi matar aka kira da ummi ta cikin matsanancin nitsatsiyar calm voice ɗinta irin na kamilallun manyan mata ta ce na gode nabila ƙarasa ɗaurin ɗayan ta yi ta kalli madubin tana kallon fuskan ummin ta miro ta ce yawwa an gama ummi murmushi ta mata ta ce an gaida yusura sarkin ya daura kallabi da da yusura ta yi cike da farin cikin compliment from ummi kamar kyautan kuɗi ne don ummi bata fiye surutu ba ko kaɗan tashi da kan gujeran ummi ta yi ta kalli kanta a madubi ta ba ƙaramin kyau ta yi ba wani mahaukacin les ta saka mai bala'in tsada mai ruwan gold da ke da tiny zanen fulawa na black ta saka wani sarkan zinare da ya dace da shef ɗin wuyanta da da warwaran shi a right wrist ɗinta ta ɗaura fine agogo mai kyau a left wrist ɗinta post ɗinta ta ɗauka black ta zura takalmi na vince irin na mara takura wannan mai daɗin tafiya ta ɗauko wani haɗaɗɗen mayafinta ta yafa ta daga kai ta kalli babban agogon bangon ɗakin cike da ɗan masifa ta ce me suke ɓata lokaci haka ba 9 za a fara ba this past 9 shine har yanzu ba su fito ba bari na je na tattaro su su fito mu tafi ta yi hanyar kofa har ta yi hanzar kofa har za ta fita sai ta jiyo ta kalli matan guda biyu ta ce nabila kun tabbatar kun ku tabbatar kun faɗa manani komai bana son jikoki na su yi kuka make sure you set everything and tell the nanny all she needs now all she needs to know yana mata kai suka yi a tare nabila ta ce to ummi ba za su yi kuka ba matar ta iya kula da yaro sosai yanzu yanzun nan ma na dubo har sun yi bacci kuma ba su tashi cikin dare in suka yi bacci sai gab da asuba din nan yana musu kai ta yi ba tare da ta ce komai ba ta fice ta daga flat din da ta yi ta yi wani flat da ke bangaren wanda ya fito daga ciki shiga ta yi bayan ta yi sallama babu kowa a falon hakan yasa ta yi bedroom kai tsaye tun kafin ta shiga take jin hayaniya muryoyin maza suna surutu bude kofa ta ta shiga da sauri sai suka yi kaman ba suke surutun ba da ake jin hayaniyarsu a falo ba maza hudu ne a ɗakin uku ne a tsaye duk suna sanye da black suit da bakaken cover shoe sun yi masifan kyau da covers kamar wanda za su je dai wani babban occasion sai ɗayan da ke zaune kan gado yana sanye da wani green wando da ke da layi ja ta gefe kafar shi sanye da farin safa sai jikin shi sanye da singlet agogon hannunta ta kalla kafin ta kalle duka one after the other ta ce hiran ku kai kuke yi ta yi dama ba shirya shi kuke yi ba ku da kuka ce min za ku zo ku taya shi shiri kun san fa karfe nawa yanzu oya ku wuce ku fita ku je falo matan ku na jiran ku ku fito da su ku wuce mota ga munan zuwa ta matsa daga cikin kofan ta nuna musu kofan alamun su zo su fita sadaf sadaf suka zo suka fice one by one har su uku suka fita sannan ta maida kofar ta rufe ta juyo inda ɗayan yake zaune yana kallanta murmushi shi bude kan fuskar shi ƙara zuwa gaban gadon ta ta sa yatsa ta dungure mai kai tare da zuba mai harara ta ce biya makannan ka kai kuna ta surutu instead ka shirya gashi lokaci yayi murmushi yayi ba tare da ya ce komai ba hakan yasa ta sake watsa mai harara ta jaledan da ke gefen shi wanda rigan sojoji ne ke ciki hannu ta sa ta zaro rigan tana balle maballin ta ce oya stand up tashi a hankali dogo ne sosai don ya mafi mahaifiyar tashi tsawo mudadde ne ba na wasa ba ga wasu shatin six packs da ya fito ta white singlet din da ke jikinsa baki ne shi very black very dark yana da wani irin bright white idanu da gashin ido sosai bakake ga su dogaye yana da cikan gira ga wani siririn hanci shi dogo da ya kara ma fuskar nashi kyau button lips ɗin shi is so so pinkish sai upper lips sa kuma baki hakan yasa ya ba bakin nashi wani irin allurin kyau bai da gemu ko ɗaya hakan ma saje bai da shi ko kaɗan saboda an hani sojoji ajiyewa sai sa oho yana da cikin yana da cikan jiki don ko kaɗan he is not skinny one element da ya sa aka ɗauke shi a soja shine tsayin shi da ke ƙara mai kyau ko yana cikin mutum dubu zaka gane shi saboda cikin haiban shi da kwarjini hankali ya mika hannun shi ya zura cikin hannun rigan kamar yadda ummin ta bashi sannan ya mika ɗayan hannun ya saka yana kallon fuskanta yadda take rufa mai boturan rigan murya can ƙasa ya ce ummi yaushe zaki daina treating ɗina kamar baby wai ba tare da ta kalle shi ba ta saka mai boturin ta ce in ka girma dan turo baki yayi kamar zai yi kuka yayi exclaiming ummi irin shi ne yaro din nan murmushi ta yi ba tare da ta ce mai komai ba har sai da ta ƙara saka boturan rigan sannan ta ɗago kanta ta kalli yadda ya yi da fuska ya sa ta ɗayi murmushi ta ji hancin shi ta ce in har namiji bai yi aure ba he is also he always considered as yaro wanda bai girma ba baka ga yadda nake baka kai da mu'as special attention ba why because baku da mai kula da ku ni idan ka tambaye ni wani zubin gani nake su Muhammad da Nura ma sun girme ka dan sun yi auren su har da yaya tana kara shi maganar ta wuce abinta wani kilin takalmi soji shi da ke kan shu rak ta dauko mai tana kallon shi yadda ya dan bata rai tace sa takalmin mu je tsugunawa ya tsaya ya sanya takalmin a hankali tare da kulle igiyoyin sannan ya tashi ya gaban miro shi yana takun nan daidai irin tafiyan maza din nan ya je ya dau haɗaɗɗun turarukan shi ya fesa sannan ya dau wani black beret na sojoji ya saka ya gyara ya gyara zamar a fuskar shi sai ya bala'in kyau in mina tsaye sai kallon sa take tana murmushi jiya waye hakan ya sa ta murmushi tace har an gama yaron kirki mun ummi ya kara islanin sunan nata saboda bai so ummi na kiran shi yaro dariya ummi ta tace to na daina soja na mu tafi a tare suka jera suka fice daga flat din nashi ganin sauran har sun shiga mota already yasa su ma suka shiga ɗayan motar kirar jeep jeep din da yake ciki da shi sai ummi suna zaune a baya sai wani saurayi da shi ma yake sanye da suit baki kamar sauran mazan bai kai shi girma ba amma sun yi kama ya ja motar yana tuki yana tauna cingam yarda cingom din nan tunda kai ba mace bane mu'azu ummi ta faɗa a natse kamar yadda ta san ba ita ta yi maganan ba tura baki yaron ta kira da mu'azu yayi ya cire cingom din yana manna kan glass din motar ya ce ummi me cingom din na yayi ya promotion night din yayan mu ne amma i'm not still allowed to have fun oh i'm tired Allah ya kai mu gobe na koma wannan school na bar muku gidan bata kara kula shi ba don rigimar mu'azu da banci a cikin yaranta ko dan ya ga bai da kani ne shine auta oho tunda dai ya cire shi kenan aje a haka hankalin shi na tuki ya ce yayanmu yayanmu ɗago kai sojan yayi ya kalle ya ce what is it mu'azu you are driving you need to focus kamar zai kuka ya ce ni dama na sani da na bar ya muhammad ya tuka ku diska is so boring duk kun yi shiru kuma ni ma sai na yi shiru kullum ku yi ta shiru shiru kai da ummi magana na muku ya i don't know why and magana is fun you know ka san me zan faɗa muku ne girgiza kai sojan ya irin whatever din na ya ci gaba da amsa sakonnin da yake ta tura mai na fatan alkhairi da congratulation ta waya a gaban don ga mai cikin point din Sani Abacha Baraka da ke a Sokoro Mu'az ya yi slowing down don akwai motoci da yawa da ke gabansu da ake duba kafin a bar su shiga daga ciki. Har aka kawo kansu saboda glass din motar kasa Mu'az ya yi har da na baya kunna wutar motar a hakan yasa motar ta yi haske wanda suka gani zaune a baya ne sa suka wani irin kankamewa jikinsu mai tare da sara mai. Sa ya gyada musu suka yayi musu alamu da hannu cewa su biyu ne da wannan motar da ta bayan su da sauri suka ma mu'azu alamu da ya tafi motar su ya muhammad ma haka ta biyo su a baya a gaban wani tsangamai manhol suka yi pakin inda aka tanada don pakin motoci sannan suka fito daga motar da sauri ummi ta shigo ta shiga gyara mai kwallon rigan shi kafin ta murmushi ta kalli sauran yara natin ta ce ku mu Allah kaɗai ya san iya farin cikin da take yi yau ummi da ummi da shi sai um azumi a gaba sai sauran yaran nata maza biyu da su ma ke sanye da suit ko kowannen su ya rike hannun matar shi suna suna dan hira ƙasa ƙasa wani ban sha'awa suna biye da su a baya ya muhammad matar shi nabila sai ya nura da suke ce mai ya nura shine na biyu a gidan matar shi nabila sai ya muhammad matar shi fadila sai mu'azu auta yanzu yana 400 level mechanic engineering a abu zaria gaban ɗin kaɗai zai shaida maka cewa ko menene ma na manya ne wajen ya sha ado sojoji ko ta ina rike da bindigogi daga different families and friends na mutane suna ta shigowa tun daga tun daga gaban hall din aka shimfiɗa wani haɗaɗɗen red carpet da aka rubuta Nigeria is proud of you a kai shiga ai cikin hall din suka yi looking composed sai kallon su ake ta yi to masu saurare zan dakata a nan kar ku manta ku yi subscribing kuma na like mu a page na gaba